Wasu uwaye na juyar da hankalin 'ya'yansu mata da ke karatun boko tare da nuna musu dubarun da za su yi na kauce ma zaman makaranta. Wajen ɗiya matan da aka yi alkawarin ba da su aure tun suna kankana aka fi ganin irin wannan lamari. A cewar Madam Isufu Absu, ƙwararren ma'aikatar fannin zamantakewa a gidan Rumji, magalkarciyar na somawa ne a yayin da yarinyar za ta shiga ajin kwaloji. Mu saurari abin da ta ce. Da zarar sun iso a makarantar koleji aji na ɗai, aji na biyu, sai su fara sawa kawunan su waɗansu tunani. Idan suka ci gaba da karatu, ba za su dawo su auri mutanen gari ba. A lokacin nan ne ake yin yadda za a kori yarinya daga makaranta, ko kuma ta daina zuwa kwata-kwata. A wajen malamar da ke kula da fafutukar sanya ɗiya mata a makarantun boko ta gidan rumji, Hadiza Adam Aliyo, wasu uwayen suna aiwata ɓannar ne fiye da haka. tuvai A cibiri a nan tsibiri ma mun sami misalai da dama. Bisa dukkan alamu iyaye suna karya cewa 'ya'yansu sun mutu kawai don su aurar da su. Haka abin yake a tsibiri, a gidan rumshi ma haka. Idan aka ɗauka cari ɗan Kano ma haka ne. duk da fafutuka da bugun kirji da daraktan bada karatun sakwandari na gundumar gidan rumji rabiu marusa yake yi ya hankalto da lamarin gujewa makaranta da ɗiya mata ke yi ya zama babban kalubalen da ke saka masu da baibayi na cimma gurinsu ga riƙe ɗiya mata a makaranta har su ƙare cika azuzuwansu. ana iya aure ko kuma barin zuwa makaranta muna da misalai da yawa Koyo da safe an sanar da ni auren wasu 'yan mata biyar na makaranta guda. Sai dai da yake an sanar da mu da wuri muna nan muna ɗaukar matakai domin dakatar da abin. Wannan ita ce matsalar da ke damuwar mu sosai kuma ina ganin lamari ne da ya shafi duk ƙasa. Barin makaranta da ɗiya mata ke yi tare da zugawar da wasu uwayen nasu ke yi lamarin da da ya yi kamari a cikin gundumar gidan rumji mafi yawanci barin lakwal ɗin ya dangantu da magana aurar da su al'amarin da ya kasance babban hatsari ga 'yan mata. ating